Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barka da hantsi. Salo Garba ke gabatar muku da shirin da rashin tayi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu jingina shirinmu a kan sana'ar tumatir domin mu duba wani abin da ke faruwa Kwanan baya kafofin labaru suka ambato cewa mahukunta sun cafke wasu alkalai da ake kyauta da zaton suna cin hanci. Cikinsu an gufanar da mai shari'a a Demola da matarsa tare da wani babban lauya a wani kotun tarayya da ke Abuja. An tume su da laifuka guda goma sha takwas, amma abin mamaki sai alkalin da suka gurfana gabansa ya yi watsi da ƙarar kacokan. bayan an gaya wa duniya miliyoyin kudaden da aka kama a gidan alkali Ademola har da mallakar makami wanda ba shi da izinin yin hakan. Tambaya nan ita ce, Shin irin wannan hukuncin ba zai yi wa yakin da gwamnatin tarayya ke yi ba da cin hanci da rashawa zagon ƙasa? Shirin da rashin ta yi ya nemi fashin baki daga masanin shari'a akan wannan batun. Gafira da Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano ya yi. Daga Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin ashirin dukkaninsu ta yi watsi da su. Da me hotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki. Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi Justice Ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu shine abinda kotu take cewa cikin wato caji goma sha takwas da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira ademola ya kare kansa ba ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba babu hujja ba ta cika na amma kira shi eh, wato shaidar tuhuma a tuhume da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki abin da yi haka ne abin da take cewa shine wato akwai abin da kira prima facie case prima facie case kamar abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a sansa ma'ana ya kare kansa to abin da kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce justice ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan ta tashi zancen banza wato da hira ce kenan abin da suke nufi su ce kenan saboda haka ka an ce prima fashi case ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba a ba'asin ba ma a kai ga wannan ba abin da kuta ke cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idodin ita sai kotu ta bi su a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo da su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai yi a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama ya yi abin da ake no submission abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da zan za a saurare ni ba hujja zancen banza ce yana da dama ya kai ni na jingina ke tsina ma kacokan da shaidar da su masu ƙara suka kawo ma'ana ƙaran nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ni ta goyi baya kaji na uku nan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi to wannan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin suka ɗauka shi ne suka ce kai mu abin da muke cewa shaidan nan da su masu gabatar da kasa kawo bata bada bata nuna wani amma da ya cancanti ne da ake tuhuma wannan kuma tana samuwa ne in kaga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali tsin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala ko kuma ɗaya da ya ce halin najeriya son zuciya ya shigo ciki tun da ba a kai ga gabar ma an gamsu cewa ma justice ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba yanzu hukumar efcc misali da ko gwamnatin tarayya suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin daɗi ba na ɗaukaka ƙara ko kuma a shi nan zance ya kwarin yi ta. a tsarin mulki ya ba wa su masu gabatar da ƙara ofishin babban attorney general wato commission na ministan shari'a kenan suna da dama su ɗauka ƙara su ce wannan abin da alkali ya yi ba mai yarda da shi ba domin akwai shaida kaza shaida kaza shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan ya yi laifi ya kamata ya kare kansa to suna da wannan dama kasan da yake shi ministan shari'a shine kaman wato yake da zarafi yake da wato power karfi ya yi mm. duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukuncin ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun ɗaukar ƙara ta tarayya su shigar da ƙararsu su faɗi dalilansu na ƙara sannan a saurare su a saurari kowane ɓangare a gani ko da yake wannan batu an yi shi ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa wasu na ganin wannan hukunci da kotu ta yanke kamar koma baya ne ga yunkurin gwamnatin tarayya na yaƙi da rashawa me ra'ayinka gaskiya ne ni ma na yarda da haka domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisa aka ce sannan aka ce ga shaidun kuɗi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja sannan aka ce an yi bincike an gado a caje shi wannan magana ce cin hanci da rashin an san babban matsala ce a kasan nan to ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wani bincike na kwakwaf kar ka manta fa alkali ne babban alkali ne aka kai shi gaban kotu gaban alkali babban irinsa saboda haka kaga kana buƙatar kwakwarar shaida cikakkiya da bincike na kwakwab na 'yan sanda saboda haka abin da alkali ke cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba kuma wato mafi haɗarin abin shine yanzu idan har misali a ce an tafi kotun ɗaukar ƙara ta ce ta amince da wannan kasan fa wato sallama ce ta sallamar an wanke shi wankewa wanki gaba daya so da sabu kware da gaske ba wanda ke digo sake kai shi kotu akan irin wannan caji da discharge ne za a iya amma in aka yi wannan no case submission discharge ake cewa on the merit ma'ana an sallama sallama bisa hujja to uh, wani yana cewa zancen da wasu ke cewa option Anthony General da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICPC da EFCC kamar eh, wato ba sa kwalkwale binciken yawanci kamar ya sami gindin zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullum kamar hakan in ta tabbata kenan i e, za iya ce kusan haka kamar misali in ka kalli kamar shari'o'i da yawa da efcc suke sauri suke mutane kotu za ka ga da ƙarshe an ji an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum ba ya laifin nan saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da abin da suka gani na gaskiya hujja ta gaskiya to kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da shaɗa da ita afcc da ke yi sa'annan kuma da shi ofishin attorney general misali ya kamata abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi kaga kamar yadda ake amurka ofishin attorney general yana da alaka ta kud da kud domin yakan ba 'yan sanda umarni misalin a matsayin wanda ke da saman su a nan kasar eh gaskiya ne attorney general da dama amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da 'yan sanda dole su bi magana da ra'ayi na asu kaiwa caji gaban kotu misali su gani su nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku yi gyara to in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma kwamishina na shari'a ba to za a ci gaba da yin wannan daban kuturu ake cewa ko ne. duk wanda ke harkar shari'a ya sani a kasar nan kowaye yan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin kwamishinan shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya idan sun ga dama kai su ofishin kwamishinan shari'a yayi yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifi ki. saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake nufi shine kamar America babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu ya bai isa ba to abin da yake so shine a Najeriya dole in ana so a yi adalci abu guda biyu na daya dole ya kasance su 'yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko kwamishinan shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai waɗanda suke bincike akan 'yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a ingila wanda idan dan sanda ba daidai ba za a bincike shi amma hukumar yan sanda a ce ita ce za ta bincike su za a gana abin a tukunkuni amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kamar wasu 'yan doka na musamman hmm. kamar tsofin 'yan sandan kansu ko tsofin sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su rinka bin wannan. Dokta wasu kuma suna ganin kamar cewa ana shigar da yanayin siyasa a tsarin nan na tafiyar yaƙi da rashawa da kuma ma batun shari'un nan misali musamman waɗanda suke da alaƙa da tuhumar rashawa cewa kamar gwamnati ba wai lalle tana so a yi shari'ar ba ne kawai dai tana so ta ce wane kaza ko wance kaza ta nuna 'yan najeriya cewa barawo ne su kuma su tafi a haka da haka in ta cimma wannan buri kamar shi kenan tana ganin ta gama komai eh, me za ka ce akan wannan ta wal abin da zan ce watakila ba lallai ka ce hakan ba amma kuma kaga buri yana mai kama da mutum don mutum yana da dama idan kaga abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to kaga ka fara cewa a ah, kaga kuwa akwai alamun ƙarshen gaskiya eh, ni abin da nake gani ba daidai bane misali a ce saboda ana zargin wani a tere da shi me kun a tsaya a natse a yi bincike a ƙasa a tabbatar mutumin nan ya yi laifin nan kuma in an tashi ba sai an yi kamun na cin mutunci ba kuma a je a dinga yin kes a cikin jarida yau a ce efcc ta kamo wani ta kama naira kaza ta kama dala kaza wannan tuhuma ce ba ba ma daidai ba ne ba a haka ka lura ka gani ko a bangaren bincike na kasashen da suka ci gaba za ka suka yi kori su kare mutum duk yadda ake zargin sa ba a fito da shi an bayyana ba har sai lokacin da aka tabbatar an caje shi an kashe kotu to sa'an nan sai a ce to kowa ya saurari abin da ake ciki jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malamin ilimin shari'a kuma lauya da ke koyaswa a Jami'ar Bayero ta Kano, da wakilin murar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai